Kaucewa gurɓatar muhalli ta hanyar amfani da inji mai aiki da wutar lantarki wannan shine gurin Muktar Mohammed Laima da ya kirkiri da wata fasaha da ake kira Ratcom. Ratcom Ratcom wata sabuwar fasaha ce da aka ƙirƙira a cikin tsarin kare muhalli na duniya. Haka na nuhin muna shirin komawa aiki ta hanyar zamani. Yanzu muna son mu sanar da su cewa ga wata sabuwar fasaha dangane da aikin da kuke yi wadda manufarta ita ce a bar gurɓata muhalli. A nan idan aka ce ku yi mana kwatance wannan fasahar ta Ratcom yaya ake iya kamanta wannan abin ne? Ratcom se in platform. Ratcom wani tsari ne mai manufar sauya ta in mutane a rayuwarsu a doron ƙasa. Wato za a yi aiki ne da kayayyaki irin na zamani ba masu inshi da ke gurɓata muhalli ba. A Ratcom komi na lantarki ne, motoci, jirage da sauransu. Shekaru 20 bayan ƙirƙira Ratcom yaya jama'a suke samun Ratcom? Euh, mutane suna yabawa sosai tare da cewa abu ne mai sauƙi da kuma amfani sosai to sai dai da yake abu ne mai girman gaske akwai wuya a yi shi a nan afirka babban inshi ne muke ginawa komi na lantarki ne ana iya saka komi a cikinsa kuma idan komi ya kasance yana aiki da lantarki ne kawai kenan babu gurɓata muhalli idan muhalli bai gurɓace ba kenan zai amfani al'ummomi masu tasowa ya ake amfani da shi a niger mana son mu yi amfani da shi a cikin shirin yamen yala domin kawata wurare da dama kamar dandalin karamar kasuwa babbar mashigar hilin jiragen sama na Gyori Hamani wato za mu yi hakan domin tarban bakinmu na kungiyar tarayyar Afirka da za su zo nan ba da jimawa ba har ma bayan haka wannan tsari zai kuma iya baiwa hilin jiragen saman Gyori Hamani damar shiga su manyan hilayen jiragen sama na duniya a tsakiyar birnin Yamai za mu gina wata maket tare da haɗin gwiwar Niamey Yala domin nuna wannan fasaha mu kuma sanar da mahalarta taron muhimmancinta domin su ɗaukaka ta a ƙasashen ketare Ratakwam wani sabon tsari ne da ke da niyyar haɗa kan ƙasashen duniya baki ɗaya. Stratcom ya fi kuma sauran dukkan fasahohi mamaki idan aka yi shi a dandalin kasuwar ƙasa za mu samu masu yawon bude ido fiye da dubu hamsin da za su zo Nijar. Wannan kuwa zai janyo wa ƙasa kudaden shiga.